Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta gabatar da wasu matasa guda biyu da suka yi ma yarinyar nan 'yar shekaru goma sha hudu fyaɗe a garin Kwantagora a makonni uku da suka gabata. Kakakin 'yan sandan Mr. Richard Adamu ya ce a yanzu yara biyu ne bincikensu ya tabbatar da cewa su ne suka aikata wannan ta'asa. Biyu ba kare, ko a gidan ma akwai wanda sun ba da jawabi. masu fanti sun ga mana cewa su biyu kawai ne so wanda mutane suna ce su uku su hudu ba maganan uku hudu a ciki su biyu kawai da sun yi hali ba ma biyu biyu biyun su masu amfani da yarinyan ba mutum da yanayi amfani da yarinyan kuma a cikin binciken mu gaskiya daya yi ta fada mana gaskiya cewa ya amfani da yarinyan kuma ya sa ah, wata kwaya a kunin zakin da ta sha kamar ya amfani da ita To daga bisani dai na zanta da waɗannan matasa da dukkaninsu ‘yan shekaru goma sha takwas ne a duniya. Ahmed Zakari. Daga yana kake kenan? Daga kwanta gora. Kasa abin da ya kawo kana? Na sani. Mene ne kenan? Akan akan akan kesan mace ne ana tuhuma mu mun yi amfani da ita. Ah, bayan amfani da ita hukum. Shi sai kwayan da ta sha. To gaskiya ne kun yi haka ne? Gaskiya ne. To shi shikenan sai dama akwai kunan zaki sai muka zuba ga gora leda biyu ne sai muka zuba leda guda ga gora muka sha leda guda da ni da wanga to gudan ne sai muka sa exhaust ciki kuka sa exot baya kenan eh ko kan ya dawo abun ya riga ya juku sai mu sha to wai gowan ga zan yi sai naga ta dauki abin tana wai wuce muka tsare ni da ita muna hira da ita na to daga nan ne abu ya faru sai ta sha sai bai same ta daga baya a to ni dai ko ta sha ban ga wani abu ya same ta ba sai na amfani da ita na gama sannan na ga tana juye-juye sunana rufai umar unguwan kwanta gola taron daji mai kasa sani akan wannan al'amari an ce ɗakin ka ne aka aikata wannan banna na ne aka wannan abun lokacin da aka yi abun sun shiga suna hira muna zama tare da su suna hira sai yi kuma lokacin lokacin zuwa training ɗina ya yi training na mikin na kwallo ni kuma zan wuce sai na basu na su biyu cikin ɗaki bayan na wuce ne ni kuma can mun tashi tare ne sai na dawo ina dawowa sai wata mata a cikin gidan take hada amar na tana na sai na shebo da gudu in ci ko lahiya ina zuwa sai na gamu da shi sai ke faɗa ya yi amfani da ita ba tashi ba mana shiga ɗakin sai na ganta kwanci saman gado a yanzu dai Allah ya yi wa ita wannan yarinya wato Aisha gyaɗar dogo domin kuwa a daren jiya Alhamis ne ta fara magana da bakinta a asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina inda ake kula da ita a halin yanzu, har ma na samu damar zantawa da ita. To na ƙetar titi kenan sai na gan shi, da na gan shi ya ce mani na za na ce mashi kasuwa, don ce mai kasuwa ya ce in tsaya, an ce gaskiya ba zan tsaya ba, sai tare mini hanya, ya tare mini hanya in na bi nan ya bi nan. sai ya ce to tunda ba zan tsaya ba gaya na ce mashi to na gode ban yi nisa ba sai na fasa na sha da na fasa na sha sai na kama ganin zuwa ne na kika fasa kika shi. kunun zaƙin kirjina na zahi sai na zauna da na samu wurin zauna kuma idona na ji yaji ciki ka hanya ne baki kunun zaƙin ke eh, sai na samu wanda kali na zauna nan zauna ne kuma ban ƙara sani inda nake ba to yanzu eh, gashi haka ta faru ya kika ji wannan al'amari gaskiya na ji bakin ciki sosai bayan abin ya buge ki ne suka dauke ki suka kai ki daki ko ko ya abin yake ko ko ke ka kai kanki daki gaskiya ban sani ba tun da dai na zauna kan dagalin nan daga nan kuma ban ƙara sani inda nake sai na kuma na gani asibitin nan na daɗin kowa to yanzu ya kike jin ki yanzu gaban jin koma eh sai na da ke dan ciwo gwamnatin jihar Niger dai ta sha alwashin tabbatar da an hukunta waɗannan matasa in ji kwamishiniyar harkokin mata da ƙananan yara a jihar Niger wato hajiya hassana adamu irin hukuncin da ya kamata a yanke musu a yanke ba da wani um, bata lokaci ba mm. saboda idan ana yin haka wa'ansu za su guje guje ma yin irin wa'annan abubuwa a halin yanzu dai hankali ya karkata wajen masu gabatar da shari'a domin ganin irin hukuncin da za a yankewa waɗannan matasa domin ya zamo darasi ga na baya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya